This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin. A daidai wannan lokacin ga kanan labarai. to maryam an dauki tsauraren matakai a duka ma'aikatan jakadancin amurka da ke kasashen ketare saboda wani rahoto da zai fito da zai nuna yadda amurka ke gana mutane da suke tuma da alka'ida ko kuma alaƙa da alka'ida a zaba firayim minista ya kuma yana roƙon ita amurka ta taimaka mishi da jiragen sama domin iya yakar yan isis sannan sojan ƙasar ukraine da mayakan nan masu ɗaurin gindin rasha sun ce za su tsagaita faɗan da suke yi e wannan jirgi tabbas na da labarin ya zo kuma ya tashi shedami ina lillahi wa ina ilaihi rajiun don ya kamata mu tashi tsaye don mu duba shugaba na gari ba wai mu biya san zuciya ko kuɗi ba kaɗan daga cikin waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu kenan akan batun sakin jirgin saman ɗaukar kaya samfarin ƙasar rasha da jami'an tsaro suka kama makare da makamai a filin jirgin saman malam aminu kano za ku ji cikakken bayani ɗan an jima kaɗan Bayan haka kuma za ku ji cewa hukumar kwastam ɗin Najeriya ta ce arzikin Najeriya ba zai girgiza ba muddin aka inganta karɓar haraji a sassa daban-daban na ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan koken da hukumar ba da agajin gaggawa ke yi na ƙaruwa 'yan gudun hijira a wurare daban-daban da kuma yadda kayan agajin ke kusan gazawa. Bayan haka kuma za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo, amma yanzu dai ga halin da duniya ke ciki. To jama'a barkamu da wani an dauki matakai tsaurara na tsare ma'aikatun jakadancin Amurka da ke kasashen duniya daban-daban a sanadin fitowar wani rahoto da aka daɗe a Najeriya wanda zai fede buri har wutsiya kan irin matakan kuntatawa da hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA take ɗauka wajen yi wa mutanen da ake toma da laifuffuka tambayoyi tun bayan harin na sha ɗaya ga watan Satumbar ɗaya Shi wannan rahoton mai shafi-shafi har shafuna dubu shida yana dauke da bayanai dalla-dalla game da irin waɗannan matakan gane azabar wanda aka ce sun hada da a cusa mutane a cikin wasu lunguna ƙanƙanana a hana su barci na lokaci mai tsawo ko kuma a banka musu ruwa akan fuskan su yayin da ake rike da su wanda ke kama da mutum ya nutse a ruwa saboda fargabar barkewar mummunan tashin hankula a kasashen duniya daban-daban da ita gwamnati obama take ji ne yasa yanzu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kira shugabar kwamitin leƙen asirai ta majalisar dattawa wato diane feinstein yana mata magana tsoronsu na ko wasu za su so su mai da murtani da neman cire haushinsu akan amurka da ke kasashen waje din kakakin fadar white house josh ernest ya ce an ɗauki duk matakan da suka kamata domin a tsare lafiyar ma'aikatan diflomasiyya amurka daga duk wata zanga-zanga da wasu za su so su tada shi kansa shugaba obama shine ya hana amfani da wannan matakan gana zaba din bayan da ya kama daga mulki a shekarar 2009 shi dai wannan rahoto na majalisar dattawa shine bayanin farko da aka taba bayarwa akan su wannan matakan na azabtar da wato mutanen da ake zargi da cewa yan alƙada ne a ƙarƙashin wani tsohon shiri da ake kira yaƙi da ta'addanci wanda suka leko rahoton sun ce yana zargin hukumar CIA da yaudarar masu kansu 'yan majalisar dokoki har ma da fadar White House akan amfani wannan matakan wajen tatsu bayanai daga bankunan wato bakunan wanda ake tuhuma din kenan Firayim Minista ƙasar Iraq na roƙon Amurka da ta taimaka mata da jiragen saman yakinta don su samu su samu sukunin yin maganin mayakan Islama na ISIS da yake magana wannan karan ya yi ganawarsa da sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel wanda ya kai wata ziyarar za ta yau a Bagadaza. Prime Minister Haidar Al-Abadi ya ce samun tallafin jiragen saman yakin Amurka tare da ƙarin makamai za su taimaka ainihin wajen ƙarfafa ci gaban da aka riga aka samu akan mayakan na ISIS. Wannan ziyarar ta Hegel ta tana wato dai tana zuwa ne watanni hudu bayan da amurka ta fara yaƙi da waɗannan mayakan na 'yan kishin islama daga baya ma aka faɗaɗa hare-haren zuwa wasu sassa na siriya Duk da haka lokacin da ya iso baga daza dai, Hegel ya gaya wa sojojin Amurka da Australia cewa ta dai haƙƙin Iraq ne ta kara kanta da kanta. To muna ba ku labarin duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington. Sojojin ƙasar Ukraine da kuma mayakan nan masu daurin gindin Rasha da ke a ƙasu sun ce za su ajiye makamansu su duka biyu din. a wani sabon yunkuri na sake farbaro da yarjejeniyar su ta ta wuta wacce suka sa hannu tun watan satumban da ya gabata a yau talata ne sassan biyu suka ce za su ɗage faɗace-faɗacen nasu a wannan ranar da suke kira ranar yin shiru har zuwa tsakar ranar yau dai an ce a tsagaitawa tana aiki ko da yake jefe-jefe akan ɗan jiha yanayar faɗa yana barkewa can ba a ba. ha kuma an shirya cewa sassan biyu za su zauna nan gaba domin su ci gaba da maganar sulhu ko da yake jaman gwamnatin ukraine din sun ce da kyar a iya wani zaman sulhu kafin ranar juma'a shi ma sai in su 'yan tawa ne suka matsa a yi shi to sai dai kuma sojan na ukraine da mayakan na rasha da ke goyon bayan ta wato take goyon bayan su sun sha kare ka'idar wannan yarjejeniyar da tun ran biyar ga watan sun ba suka sa hannu yanzu suke ci gaba da gwamnati yakin nasu abinda ya janyo asarar layukan mutane sun fi dubu ko kuma sun kusa dubu kai ukraine da tana zargin rasha da cewa ita ce take bai 'yan tawaye masu magana da harshen rashanci makamai da sauran kayan aiki amma rasha ta musanta zargin Hukumomin Hong Kong na shirin fitar da sauran mutanen da suka rage a wuraren da aka yi zanga-zangar nan ta, matasa ta watan jiya, wanda watakila wannan ne zai sa a zo ƙarshen hayaniyar watanni biyu da masu hankoran neman canjin siyasa suka yi. Hukuncin da wata kotun Hong Kong ta yanki ne ya baiwa hukumomin izinin su je su cire dukkan karafunan kariya da aka girka akan titunan garin. wannan hukuncin da kafofin watsa labarai suka bayyana ya ce a ranar alhamis ne dubban 'yan sanda za su haɗe da ma'aikatan hukumar wajen watse tarukan masu zanga-zangar sai dai kuma ana tsoron cewa wannan hukuncin zai iya janyo tarzoma a tsakanin 'yan sanda da sauran masu zanga-zanga waɗanda ba su da yawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum da sauran 'yan Najeriya na ci gaba da faɗin matsayinsu game da jirgin sama na ɗaukar kaya samfarin ƙasar Rasha da jami'an tsaro suka kame makare da makamai a filin jirgin saman Malam Aminu Kano kuma mahukuntan ƙasar suka ba da izinin tashinsa kwana biyu bayan hana jirgin tashi da kuma tsare ma'aikatan da suka tuka jirgin ga mahmud ibrahim kwari da rahoton da misalin karfe tara saura kwata na maricin jiya ne jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na malam aminu a nan kano bisa umarnin mahukuntan najeriya kafin a kai ga wannan mataki sai da gamayyar kungiyoyin matasan arewa karkashin gamayyar kungiyoyin suka shafe yinin jiya litinin a filin jirgin saman na kano suna zanga-zangar lumana ta neman bayanai daga hukumomin najeriya game da wannan jirgi tare ma da rera waƙoƙi na 'yanci. me 'yan Najeriya ke cewa game da sikin jirgin? Sunana Nura Umar. Wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wannan zalunci irin wannan a zo maka da makamai jihar ka ka tsare abu kuma kana bincike ba a sanar da kai zai tashi ba ya tashi ya tafiyarsa. To ka san akwai wani cikakken zalunci a ciki. Salamu alaikum ni ne Adamu Hada. Eh, wannan jirgi tabbas yana da labarin ya zo kuma ya tashi. Shere mu ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. don ya kamata mu tashi tsaye dan mu duba shugaba na gari ba wai mu biya san zuciya ko kuɗi ba. Sunana Musa ban ji daɗi da aka saki wannan jirgi kamata ya rike shi kamar mafarauci ne ya kama nama ya rike. a zo a fusge daga hannunsa to haka ba karamin sakaki to shi kansa wannan ibada izini ya tashi jirgi na gaskiya bai kyautata mana ba sunana ibrahim sa'ad abinda zan ce akan wannan jirgi gaskiya laifin shugabanninmu ne daga kan na kasa zuwa kan gwamnonin jihohinmu su ne gabata a ce sun tsaya sun tantance me ya kawo shi me ina zai je kayan waye dauko daga wace kasa yake wace kasa zai je to kamata iya ce gwamnati ta tsaya ta yi bincike sosai kokwara a sanar da mutane kuma ga abin da ya kawo shi ga abin da zai yi Allah raka taki gona mu ma bakar jaraba ce ta sauka mana garin ba alheri bane rahin tsaro ne ba tsaro a kasa da da tsaro ai ba za a shi ya tashi ba masu kula da al'amura ne yana cewa akwai darussan koyo game da wannan dambarwa Malam Habu Ahmed wani mai sharshi ne kan al'amuran yau da kullum a nan Kano. Darasi na farko shine mutane sun fara gane hagunsu da damansu. sun fara fuskanta agogon da zai cutar da su kuma sun fara gane cewa mulkin demokaradiyya ba mulki ne da ya ba da dama a danniya ba darasi na biyu shine abin takaici ne yadda ake ci gaba da samun yaduwar makamai a wannan nahiya ta mu afirka har yanzu hukumomin najeriya ba su ce da 'yan najeriya uffan ba game da wannan batu wannan dama cinikin makamai ciniki ne da ake yin sa abu ne na ɓoye-ɓoye abu ne da ba a yin sa a fili so ba lallai ne gwamnatin najeriya ta fito ta ce maka e ko a'a ba wala allah gwamnatin ba ta san an yi ba watakila kuma gwamnatin ta sani amma mai bi ita ta fada wannan dama domin makaman su wuce in transit. To su 'yan gwagwarmaya da suka yi zanga-zangar lumana za a iya cewa sun ci riba ne ko kuma a sun faɗuwar wasu. e ribar dai da za a iya ce sun ci guda ɗaya shine sun iya fitowa sun nuna cewa lallai abubuwan da suke faruwa ga abin da suke faruwa sun kuma gaya wa duniya ga ra'ayinsu amma mataki na farko da ya kamata a ce sun ɗauka kamata a ce wab da suka ga jirgin nan shine sai su ruga kotu su nemi izini cewa kotu ta hana tashin jirgin nan malam habu ahmed kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Madalla gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Hukumar kwastam ta yi bikin cika shekara ɗaya da ƙirƙiro sabon tsarin karɓar haraji a tashoshin gidajen ruwa da kuma na sama a Najeriya bayan da aka kwace aikin daga hannun 'yan kwangila. Ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ke ƙoƙarin kare kanta daga taɓarɓarewar tattalin arziki a sanadiyar faɗuwar farashin mai a kasuwar duniya hukumar Kwastan ta najeriya ta ce idan aka jajirce wurin inganta aikin karɓar haraji a sassa daban-daban na najeriya arzikin najeriya ba zai girgiza ba shugaban hukumar kwastan ta kasar abdullahi dukko inde shine ya bayyana manema labaru haka a abuja a lokacin da hukumarsa ke bukin cika shekara daya da kirkiro sabon tsarin nan na karbar haraji a tashoshin jiragen ruwa da na sama a najeriya bayan da hukumar najeriya ta ba hukumar kwastan damar karbe aikin nan da 'yan kwangila ke yi na tara haraji domin najeriya shirin da ya kawo cece kuce a lokacin da aka karbe shi daga hannun 'yan kwangila tuni dai kamar yadda abdullahi diko inda ya bayyana hukumar kwastan ta najeriya ta yi tarihi na tara harajin da ya kai naira biliyan sau biliyan wato tiriliyan ɗaya kenan na naira a ƙarshen wannan shekarar da ake ciki to alhamdulillah mun gode mu allah ga da ya kawo mu ma shekara guda yau a bisa kan karɓa aikin da muka yi daga su waɗannan 'yan kungila mun karɓi aikin mu kuma mun nuna ma duniya cewar alkawarin da muka yi ma najeriya mun cika hamma ya wuce don abu biyu nasara muka samu a kan shi na ɗaya shine kuɗin da suka shiga a jihun gwamnati a sati da ya wuce mun kai 1 trillion ban sai da 1 trillion take da hausa ba bisa ga abin da mizanin da muka tara wancan shekarar mun tara kuɗi fiye bambanci miliyan dubu ɗari uku da goma ƙarin da aka samu kenan kaga kai kashi talatin akan abin da muka tara waccan shekara sa'an nan kuma mun rage mu gwamnati asarar kuɗin da take biyan su a matsayin kuɗin kwangila a miliyan dubu hamsin da shida da miliyan ɗari bakwai da su za a biya su a wannan lokacin da muka da muka abinan su kaga gwamnati ta yi riba biyu waɗannan kuɗi sun koma dan kusan ya wuce bajet din jihohi kamar wajen biyar ma to kamar wani irin kalubale kuka fuskanta tsakanin lokacin da kuka karbi aikin kawo yanzu shin an rage bata lokacin da ake a iyakokin najeriya kafin kaya su fita ko kuma ƙarin haraji ma aka samu bisa ga rashin bata lokacin da masu shigowa da kaya kuma ke yi a iyakokin najeriya kamar yadda aka sani shekarun baya to abu biyu ne ko ka anan na ɗaya dai da farko komi da aka fara shi akwai matsaloli da za a fuskanta a gare shi saboda wani abu ne wanda ba a san shi ba an shigo da shi ne sabo kuma fahimta shi na da wuya fahimta ta daban shi kuma wanda nake aiki da shi fahimta shi daban haka kuma shi ma wanda zai wani abu a cikin sha'anin fahimta shi daban alhamdulillah an haɗu tun farko ana ta bita ana taro ana abubuwa kusan wata shidda bayan mun ɗauki wannan aiki abu ya zama mana alheri mutane suka fahimce mu haka kuma ina godiya ga 'yan kasuwa waɗanda sun tabbatar da cewa wannan shi abu da muka kirkiro faɗin nan ta najeriya ce 'yan najeriya da suka yi ta kuma sun ba mu goyon ba gaya saboda kaga waɗannan abubuwa guda biyu sun taimaka kwarai wajen ƙoƙarin fidda ka a cikin lokaci ko kuma ma fiye da lokacin da muke ƙayyadawa saboda inda 'yan kwastama masu rungumi abin nan da hannu biyu ba da ba za a yi nasara ba su kuma 'yan kasuwa idan suka jajirce suka kifa inta al'amarin nan saboda wani ra'ayi da aka cusa musu kamar waɗanda muka karbi aikin daga wurinsu ba so suka tafi ba ana ta farfaganda abu bai yiwu ya za a ce najeriya za ta yi kaza yan najeriya wane ne kaza kaza to mu yan najeriya din nan mun yi goyon bayan kuma ya fito daga ma'aikata na da kuma ainihin yan najeriya saboda haka dukkan su sun yi rawar gani kuma ina musu fatan alheri shugaban hukumar kwastan ta najeriya abdullahi diko inda kenan a tattauna da yadda manema labaru a abuja abokin cika shekara daya na hukumar kwastan da ta kirkiro tsarin na NEPAL wanda shine na zamani da ake amfani da kwamfuta mai kwakwalwa domin tara haraji a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya dai akwai 'yan gudun hijira sama da dubu ɗari bakwai a Najeriya da suka rabu da gidajensu sanadiyar rikicin 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ce yawan mutanen na karuwa kuma kayayyakin taimakon da ake badawa ba sa isa. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Maryam Sambo, mun gode ma Ubangiji Allah mu halicin da ya halice mu. Ya kawo mu wannan wuri. Sunana Aisha Sani. Mun gode Allah kuma mun yabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. abin da muka so a nima mana inda yanzu da mu zauna daidai gurinmu ya yi sanyi. Wasu daga cikin waɗanda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira a ciki da wajen Abuja da kan dogara kan tallafin hukumomi ɗaiɗaikun jama'a ƙungiyoyin addini da wani lokacin suke rayuwa ta hanyar Allah ya baku mu samu. 'Yan gudun hijira dai na da ra'ayi ɗaya na fatan lamura su daidaita a garuruwansu su koma gida. Ni barista ne Boboji zama zaman mubi nake, amma yanzu dai ina zaman Abuja ne. Tun da ya kamata su ɗauki mataki ba su ɗoka ba, so nawa za a yi ta doka ta ɓace da sauransu ana zo ana kulle mutane ana kashe su cikin gida na goza ya yi shekara ɗaya takwas yau haka muna magana na mu yanzu ya kai kusan wata ɗaya me aka yi in dai a ce an zo cikin abuja ne aka zo aka rike abuja kamar haka za a kafa doka ta ɓace a cikin abuja ne yau ka tashi ka je yola akwai wurare da dama da aka aje mutane wanda kawai bala'i ne ya taba su kamar yau da safe nan nan ji a cikin fm 95.1 wata tana magana a madadin wasu wanda aka displace people na can akan cewa yanzu haka yan yola ma ba su da bargo ga sanyi ya taho ba su da abinci ga kuma yara sun kama kama da cuta to menene gwamnati take yi a sakamakon rikice-rikicen kabilanci gabar cin iyakar filaye manoma da makiyaya zuwa mafi muni rashin tsaro daga hare-haren boko haram ya sanya yawan yan gudun hijirar najeriya da ke nan cikin gida da waɗanda suka fice ketare ya haura dubu ɗari bakwai hadiza sani kan giwa ita ce kwamishinar hukumar kula da yan gudun hijira ta najeriya akwai mata da yara da suka rasa mazajensu da iyayensu akwai maza da suka rasa matsugunni suka rasa sana'a wasu kuma ba su da lafiya gwamnatin tarayya tana iyakacin kokarinta banda hukumar mu akwai hukumomi da yawa akwai hukuma kamar nema kusan kowace hukuma ta gwamnatin tarayya tana iyakacin kokari su ga cewa an shawo kan wannan al'amari to amma an ce in dambu ya yawa baya jin mai a gefe guda barista hadiza audu ta kungiyar kwato matan chibok na ganin rayuwar yan gudun hijirar ta fi sauki ga yanayin da matan da aka sace ke ciki za su dawo yaran nan wasu maybe sun kashe kansu allah ne kawai ya sani mu dai addu'anmu mu allah ya fito mana da su lafiya amma mu kanmu wallahi ba mu san yanzu abin da suke ciki ba wasu suna da rai za su dawo dukansu rabi ne za su dawo wannan kawai mun bar wa Allah in za a tuna shi ma jami'in labarun kungiyar Dr. Iman Shehu na fatar ganin matan a koma wani yanayi don hankalin iyayensu ya kwanta muna dai kan bakan mu cewa dole gwamnati da ke da hakkin kare 'yan najeriya dole sai ta nemo 'yan matan duk inda suke in ma sun riga sun mutu ne a nemo gawawakinsu a dawo da su. Rashin tsaro a yankuna da dama na Najeriya na mugun illa ga ilimi lafiya da tattalin arziki. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda a yau zai tuna da abikiyar aikin musa'adatu Muhammad Fawu wadda Allah ya marasuwa ranar larabar da ta gabata Abuja bayan ta yi doguwar jinya. marigayiya sa'adatu muhammad fawu ta taimaka ma wannan hili matuƙa da hirarraki da manoma da kuma jami'ai masu ruwa da tsaki a sha'anin noma a najeriya A cikin irin wannan gudunmawa da marigayiya Sa'adatu ta sha bamu wannan hili har ma a ƙarshen rayuwarta kahin rashin lahiya ya ci ƙarhin ta kwantar da ita sai da ta ƙoƙarta ta yi ma wannan hili hira da kwamishinan muhallin jihar Yobe. Idi Barde Gubana wazirin Fune akan wani shirin da gwamnatin jihar ta Yobe ta ƙaddamar akan yaƙi da hamada da kuma zaizayewar ƙasa. To ganin cewa an kaddamar da wannan shirin na dashen itace a jihar Yobe. menene makasudin yin wannan shirin makasudin wannan don kisan cewa yobe yana cikin jihohi wanda hamara take tunkarowa sosai zaizayin ƙasa wanda shi yakan kawo matsoli wa manomanmu ba ma wanda kamar suna ƙarancin yobe idan minusari yusufari macina karasuwa da guru har ma fara tunkaro mu ma nan kudancin yobe din kuma da shi mushin da ana yi kuma an bashi kusan shekara kusan bakwai zuwa takwas an daina yi shine mai gina gwamna ga cewa wannan bai dace ba ya umarci ma'aikatan muhallin nan cewa mu shirya ya ba da kuɗi da mu samu irin kala-kala na bishiyoyi ko mu kaddamar da wani dashen kuma na kira kowa da kowa ya amshi wannan kira a shiga dashen bishiyoyi don a tsaye da hamad ne da take tinkaro mu sannan haka mai girma gwamna ya kira cewa sarakuna su masu dasa mu dai ita wannan ma'aikatan mu muna da isasshen ilo na zamu ba wannan kanan hukumi sha bakwai zamu ba sarakuna da duka da NGOs da duk wanda ke bukata ya zo zamu ba shi wannan dashen free of charge insha Allah rabbi wannan dashen itatuwan yana zuwa ne a lokacin da kaman gwamnatin najeriya ta ce kaman jihohi goma sha daya a najeriya suna fuskantar irin wannan kalubalen za mu iya cewa irin kaman haɗin gwiwa ne eh alhamdulillah haɗin gwiwa ne ba ma najeriya kaɗai ba su west african countries ɗin wajen jihohi kusan ƙasa-ƙasa wajen goma sha ɗaya suka haɗu cewa za su yi dashen itatuwa na wajen kilomita kamar dubu takwas ya kamo daga gini zuwa jibuti a nan najeriya kuma jihohi sha ne da suka cikin wannan abin yobe tana ciki akwai borno akwai adamawa akwai bauchi akwai gombe da jigawa da katsina da kebbi da zamfara da sokoto duk wani jihohin suna cikin wannan program din na gw wanda kuma haɗin gwiwa na ke tsakanin ta gwamnatin jihar gwamnatin tarayya ita ma gwamnatin tarayya ta yi hubbasa yanzu kama anan yobe sun kawo mana kuɗi da kayayyaki wanda za mu shuka kilomita 28 wanda mun riga mun shuka an killace kuma guda kilomita 22 da shaura shauran kuma gwamnan jihar mai alkawari cewa zai ba mu kuɗi muka cewa shi shewa min shingince shi. sau da dama ba dasa itacen ba ne kula da su ne wani irin kamar hanyoyi yanzu za ku bi saboda ku tabbata akan cewa waɗannan itatuwan an kula da su alhamdulillah shi mai girma gwamnan jihar ibrahim ibrahim gaidam kowane wanda muka dasa ma ya ba mu kudin da za mu kilance shi wanda za mu yi kilomita ɗaya ma a nan arewacin yobe da kudin bohol guda biyu da kudin fensin nashi da kuma da kuma da lebron za a ɗauka za a biya su shekara uku za su na kula shi duk ya bada so muna tabbatar cewa duk da shi da bana za a yi da na state gama din da kuma wanda GW Federal Government Ministry Environment ke da kuma collaboration da state government duka in Allah da za mu mura shinge da back waya kuma za a tona sabuwar kuma za a ɗauki lebron da za a kula da shi insha Allah a bana dai da shi mai gwamna wani liniya ba da shin da za a bata ta mutu ba zai yi ba insha Allah. Akwai kaman itatuwa da mutane sukan yi amfani da shi kaman ta wurin ci ban ga irin su ba. A muna da da suka bishiyoyi kamar su mangoro su gwaba su arara su gwanda su lemon zaki har wannan magarya improve one dumuna da su amma wannan za mu ba ne mutane za mu ba su filotar wanda za su dasa ko a su ko kuma su establishing orchard don amfaninsu wannan kuma da musamman muna shi don windbreak ne a tattare hamada to shi yawanci ana samu mainoni ne da su irin kamar karo da makamanninsu. za mu iya cewa kamar jihar yobe tana da cikin jihohin da suke fuskantar kamar kalubale daga kwararrawan amada sosai muna cikin ɗaya daga cikin ma cikin sha ɗaya mun fi gaba ma a barazana da hamada take a najeriya mu ne ɗaya ma jihar yobe to daga ƙarshe menene kuke so ku gani a insha Allah muna so al'ummar yobe da shauran jihohin nan sha nan kowa ya sawa kansa cewa da shi ita ce zama muhimmi in har ma wani mutum kasan waje zai zo ce zai ba ku taimako cewa ku dasa bishiyan kuma abin illa ku zai yi ya fata ku to ku ja wando ga cewa ku da kanku kun tashi haikan kun dasa bishiyoyin a kare hamadan nan ba kwa gani ya kyautu a yi kaman doka duk wanda ya sada itace akwai kaman hukunci da za a yi mishi ganin cewa kaman hamadan nan dai ya zama barazana a jihar nan Allah ya ji kan Sa'adatu Muhammad Fawu, Allah ya gafarta mata ya rahama mata ya sa ta huta amin, Allah ya ni'imta mata makwancinta waɗanda ta bari da kewa kuma Allah ya ƙara mana haƙuri da dangana ya kyautata namu ƙarshen amin sun amin sai kuma makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kafin mu kai ga takaitattun labarai ga wannan sakon Zabe ko naɗi. Tanko, muko mai unguwarmu ya ce ya zaɓa muna wanda zai tsaya takarar kansila a unguwarmu. Amadu turka shi wannan an yi muka ɗauki ɗaura kenan. Tanko ban gane ɗauki ɗaura ba. Amadu wannan bai yi kama da zaɓe ba wannan shi ake cewa naɗi ba zaɓe ba. Kar ku yadda da wasan kwaikwayo domin ku ra'a ku 'yancinku. Ku saurari shirin zaɓe ko naɗi wanda zai rinka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida na safe. Shirin na warware zare da abawa ne game da zaɓe da yadda ake yin sa da muhimmancinsa da dai duk wani abu da ke da nasaba da zaɓe. Zaɓe ko naɗi. To madalla yanzu kuma bari mu koma ga Aliyu Mustapha ya bamu labarai amma a takaice. An ɗauki tsauraran matakai na tsare ma'aikatun jakadancin a Amurka da ke kasashen duniya daban-daban a yau a sanadin fitowar wani rahoton da aka daɗe a Najeriya ya fito wanda kuma zai fi biri har wutsiya kan irin matakan gane azaba da hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta rinka amfani da su akan mutane bayan harin 11 ga watan Satumba 2011 da haka wani Amurka din. Shi wannan rahoton mai shafuna dubu shida yana dauke ne da bayanai dalla-dalla game da irin su matakan gane azabar da suka hada da a cusa mutane a cikin 'yan kananan wurare ko lunguna ko a hana su bacci a lokaci mai tsawo ko kuma a banka musu ruwa akan fuskan su yayin da ake rike da su wanda kamar mutum ya nutse a ruwa ne. saboda mafar gabar barkewar tashin hankali ne a kasashen duniyar gwamnatin obama ta wato da take ji yasa sakataren ta harkokin waje jan kerry ya kira shugabar kwamitin lakin asiri ta majalisar dattawa diane feinstein yana mata magana tsoron su na su kila za su mai da martani na neman cire haushin su kan amurka da ke a can kasashen ƙetare ɗin Prime Minister Iraq kuma roƙo yake ga Amurka ta taimaka mishi da jiragen saman yaƙi domin ya samu sukunin yin maganin mayakan ISIS. da yake roƙon yayin gana shi da sakataren tsaron amurka chuck hagel ya ce wannan zai taimaka a yi sauri a gama da su masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kuma muna so mu ji ra'ayoyinku a kan batun sakin jirgin saman ɗaukar kaya samfarin ƙasar rasha da ke makare da makamai da najeriya ta yi yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Pete ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.